الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا مختصر صحيح البخاري أبو تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نال الإمام الزبيدي a yau insha Allah za mu yi darasi na 182 ko muna cikin kitabul hajj kuncin da ke bayani akan aikin hajji to ina shakka za mu tashi hadisin ibn umar ne ko hadisin jabir hadisin jabir عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم حدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وترحته وقدم علي من اليمن ومعه حدي فقال أحللت بما أحل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلها عمرة ويطوفوا ثم يقصر ويحلوا إلا من كان معه الحدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الحدي لأحلل وانا حديث ما البخاري توشي أو بابي ليس باب سقبل wanda tana ganin to ita kan ta yi asarar aikin hajjin ta kenan sai manzo ta sama sai an rashe ta ce sai wannan al'amari abu ne da Allah ta'ala ya kaddara wa mata shi kuma bai bata miki aikin hajjinki ba sai ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra an la tadufi bil bayti hatta tadahu aikata duk abin da mahajjaci zai yi na aikin hajji sai dai karki kewaye ɗakin kaba har sai kin yi tsarki ba za ka tsawafi ne kawai ba za ki yi. sai kin yi tsarki tun da ba za ta yi tsawafi ba ba za ta yi sa'ayi ba babu sa'ayi tsakanin safa da marwa amma da a ce bayan ta gama tsawafi, sai al'adan ta zo mata to za ta iya safa da marwanta don shi ba shaɗanta masa farki ba amma mutum ya yi alwala ya tsawafi, bayan ya gama tsawafi alwala ta warware to zai yi sa'ayinsa a haka ba sai ya ji ya sake alwala ba to wannan an jabirin an jabirin ne abdullah radiyallahu anhu daga jabirin abdullah Allah ya dada so kare shi a hannun nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wa sahabu bil hajj manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi harama shi da sahabbansa da na aikin haji mun karanta a cikin baya harama kala uku ne kuma duka sabai sun yi su akwai wanda ya harama da aikin haji kawai akwai wanda ya harama da aikin haji da umra akwai wanda ya harama da umra wanda ya harama da aikin haji kawai yi aikin haji da ifradi wato aikin haji kawai zai yi shi ban da umra wanda ya harama da aikin haji da umra suna aikin hajjin da kiraya ne wato zai hada aikin haji da umra ya yi haji ya yi ba haji sannan akwai wanda ya harama da umra shi kuma wanda ya taɓa tuki kenan in ya warware umar sa ranar takwas wata zai harama da aikin haji sannan ya fita ne sannan na ce masa da mata wanda shi ne galibin alhazai suke yi wasaiti ya ce walai kama a ahadin minhum hadayi babu wani wanda yake da hadaya a cikin su ko da mutum daya ghairan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ta kuma shi kadai ya koro hadayan wa hada da kuma hadd bin ubaydillah shi ma yana tare da hadayansa ya koro ta daga Madina wa qadima ali bin al-yaman sayyidina ali shi kuma ya taho daga yaman don an tura shi da yaman ya karantar da mutanen yaman to shi kuma daga yaman ya taho wa ma'ahu hadayun tare da shi akwai hadaya mutum uku ne kawai masu hadayen sauran ba su da hadaya fakala shi sai na ali sai ce da ya zo inda za a yi harama kenan ko ke san su sama da wani haraman ba tun an riga shi a tamattuni ne ko ifradi ko iyali kawai sai ce a bima a halla na biyu sallallahu alaihi wasallam na yi harama da abun da manzon Allah ta kuma yi harama da shi mana yin ifradi ne ifradi ne ke in tamattu tamattu yin kirani-kirani. to zancen da yafi inganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi qirani yake da barka Allahumma hajjan wa umratan kaga yayi harama yayi harama da aikin haji da umra a hali to sai na ali ne yazo shi kuma yace ahlantu bima ahalla bi da biyu sallallahu alaihi wasallam yayi harama da abun da manzon Allah ya harama da shi shine yayi niyyar sa kenan kuma kuma niyan sai ta yi shi nan shi ma sai zama mai kirani kuma ya zama ba dama ya warware saboda yana da hadaya bai canje wata niyan ba bai zai wani aikin hajji ba yake fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu manzo ana sa sai mu ci sabban sa an yi aluha umratan wato ya maida su maida aikin hajjin su ya zama umra wato su maida shi tamattu duk wani wanda ya harama da aikin haji kawai to yanzu ya mai da shi umra a niyyarsa sai ya tsawafi ya yi da marwa duk wanda ya aiki harman aikin haji da umra a haɗe to yanzu ya fata aikin haji ya mai da shi a niyyarsa umra ne kawai ya tsawafi ya sa a yi tsakanin safa da marwa sai ya warware jira ranar takwas ga wata a yi harama da da haji to haka ya umarce su wa ya tsofu su je su yi tsawafi ana ana nufin ya tsofu bilbaiti wa bai safa wa marwati duka biyu su yi tsawafi ɗakin kaba kuma su yi tsawafi tsakanin safa da marwa wato tsawafi da sa yi kenan sun mai yukassiru sannan su rage gashinsu kowa ya su ta yi Wai hillu sannan sai su yi su warware daga ainihin aikin umran nasu me yasa aka ce su yi ce sai saboda lokaci ya ƙure an ce kai kwalkwal to gashin ka ba zai tsoro zuwa ranar sallah ba amma ba haka ba kwalkwal shi ya fi kamar yadda muka karanta a baya aka ce to kowa ya sai sai yasa ka ce shi mai aikin haji mai mai tamattu ya yi umra to sai sai zai yi sai in akwai lokaci mai tsawon wanda gashinsa zai iya fitowa to zai iya yin aski kwalkwal sannan ya yi sai sai abin nan sannan ya yi harama kuma da aikin hajjin sa ba aikin hajjin ma ya sake yin kwalkwal wa hillo su warware yake illa man kana ma a hadayu sai dai wanda yake tare da hadaya shi ka aka ce kar ya warware ya zauna akan haramin sa in ifradi ya niyya ba zai dawo tamattu'i ba in kirani ne ma ba zai dawo ta tamattu'i ba saboda ya riga koro hadaya to wanda suka koro hadaya kuma ba su da yawa manzala sa suna taho da hadayansa talhat bin ubaidillah da hadayansa ali bin abi talib da hadayansa to kaga sauran babu ne ba hadaya saboda haka waɗanda ba su koro hadayan ba su su fi yawa faqalu sai suka ce kasan da su zo dai a ce aikin hajjin su irin na manzon Allah sallah ta gama babu ba baratun ba su bambanta da shi ba to amma aikin hajjin da aka ce su yi ya fi lada akan wanda shi manzon Allah ta sama yayi yi shi yasa yake musu su warware su ne kamar su domin da na san ne da wanda ya arba da shi shi ya fi lada kirani to da ba zai ke su warware ba to da haka kenan shi ma wani dalili ne ya sa bai warware ba shine ya koro hadayansa sai suka dinga tattaunawa tsakaninsu yanzu a ce su kenan za mu iya saduwa da iyalinmu ma kenan kafin aikin haji suka dinga tattaunawa yin wannan ibada mai muhimmanci da ake kafa kafa kuma a ce za mu iya warwarewa za mu iya sa turare za mu iya saduwa da matanmu ne fakalu sai suka ce nan ɗariku ilaminan yanzu mu tafi zuwa ga mina ranar takwas ga wata wa zakaru adina azzakarin zakarin ɗinmu ya mani ya yana cigan mani wato ka sadu da iyalinka da daddare ko da asuba kuma shi kenan ka kama hanya ka tafi mina wannan sai suka ga kaman abun abun mamaki ne wato aka ce mubalaga ne su kai ba ya zaka yin sina digan mani ba ma'ana ka sami da iyalin ka ba a dan samu dan lokaci ba kuma ka fada cikin ibada aikin hajji yake da dokoki cewa kar ka kusanci iyalin ka idan kai idan kai harama alhajju ashhurun ma'lumat faman faraba fihinna alhajj fala rafaka wala fusuqa wala dijala fil an ce duk wanda da aikin hajji babu saduwa da iyali sai ya kuma ka sadu da iyalinka yanzu yanzu kuma ka yara maka tafi mina sai suke ta mamaki wato inda hankali ne yake aiki da sai a ce to ka ba da gab tsakaninka da saduwa da iyalinka na kwaliki kafin ka fita aikin haji kafin ka yara ma da aikin hajinka amma abin shari'a ne fabalaga nabiya sallallahu alaihi wasallam wannan labarin sai jiya manzala ta sama wannan tattaunawa da suke yanzu a haka za mu fita yanzu a suna wannan magana kuma sai ya ga a masa wa qala sai ya ce ita ya nuna musu cewa shi ɗin ma fa ba don wani dalili ba da hakan zai ya ce da wista ƙabaltu min amri da na san abin da ke gaba na al'amari na abin da zai je dawo masta da barku ba na baya na sani ba ma a hadaitu da ban koro dana ba da na san za a min wahayi a ke kamar su ishe ya fi kowa ya warware ya kusa ba da ban koro dana ba ne da kai irin na kuɗi to amma ban san garba ba ban san garba ba shi yasa na riga na koro hadaya kuma babu dama in canja amma ba don haka ba ni ma da Ya ce walau da anna ma'i al ba don tare da ni akwai hadaya na ba da halaltu ni ma da na warware da kuma haka ne kuma na warware da irin na kuɗi saboda haka na kun shi yafi yasa nake kuɗi wannan ni kuma dalili ne ya sa ba zan yi ba saboda na riga na koro hadaya saboda haka duk wanda ya rama ta aikin da kake ko kira ne kuma yana tare da hadaya ta shiga maka da ita ba zai yi farko ba wato shine ba zai yi mai da ita umra ya warware aikin hajjin sa abin da ya warware daga daga umra ya jira aikin hajjin sa wannan ita ake cewa alfarko a aikin hajji kayan aikin hajji wani ifradi za ka zo kai tsawon kurduni sai ka jira kana cikin haramin ka ranar takwas ga wata sai ka fitar da alhazai sai ranar sallah za ka zo kai tsawon tsawon ka da sa'inka na aikin hajji duk da cewa sa ya halatta ka yi shi tun lokacin da ka shigo din bayan tawafar hudu to kana da damar in ka shigo sai ka za ka takura sai ka canja ra'ayi ya ji ka ne ifradi tun daga jikatin ka labbai da lahu mahajjan ka kawai da ka zo maka ka ga yawanci mutane ma tamattuli suke ba umra suka dauko za su mai da kayan jikinsu kuma akwai lokaci kawai sai ka fata a jinsiyanka ne za ka canja ni kawai ka canja niyya yanzu umra ne kawai ka ce labbaika Allahumma umrata shikenan sai ka yi umranka ka gama ka yi aski ka cire haramin ka kamar da kayan gida kuma babu wani fidiya a kanka ba za a ce ka ƙetare katin ka bai ka yi harama kafin ka ƙetare miƙatin ka duk da ba irin wannan kalan hajjin ba ne amma duk ɗaya ne saboda haka ba za ka ba za ka wani fidiya ba in za ka yi hadiya na tamattu'i ne kawai amma ba wani fidiya ne na kaje kaga ne na za ka yi haraman umra da aikin hajji da bai kalla umma na wa umratan yadda ka zo madina ka makka kai ko kafin ka zo makka ka canja ra'ayi kaga umra kawai za ka yi ka jira aikin hajji ka meta masa ya halarta amma ka ce kafin ka kammala dawafi ne za ka yi wannan ka fara dawafin ka ko kafin ka fara ko kana cikin dawafi za ka yi canja niyya amma suka ce in ka gama dawafi saura sa'ayi ba za ka canja ba ai ka yi rabin aikin ka fi rabi a aikin hajji a umran aikin hajji domin ka yi harama ka yi ne ka yi rabi kai aikin haƙi ka yi harama ka yi tawafi mai rage maka ba sa yi ne da arfa ba a rukunin sai suka ce to ba za ka ba za ka canja ba sau da haka sai sai idan ya zama na kafin wannan lokacin ne kafin ka fara tawafi ko kana ci tawafi baka baka kammala ba nan kana iya canja kana iya canja ne Don hadisin yana nuna mana ana canja ne a aikin haƙi shine alfasku alfasku kai haraman wani aikin hajjin kuma sai ka sai ka canja niyya amma fa kirani da ifadi ne ake canja ya zama tamattu'i duk da cewa kuma ana irdafi shi kuma irdafi ba ba bane shi kuma umra ka dauko ita kaɗai za ka zo kai tamattu'i to sai kai tunanin bari ka haɗa umra da aikin hajji sai ka goya umra da aikin haji sai ka sake niyan aikin haji in ka hada da umra wannan shi kuma ana ce masa goyo shi ba fata wani ba canjawa bane ƙari ne shi kuma ƙari ne sai ka yi irdafi kana iya yin wannan amma faski shine aikin haji da da umra ko aikin haji kamar da shi kamar da shi umra حديث na gaba an عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال lahu أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى قال فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأفتح ثم قال أنس افعل كما يفعل أمراؤه wani hadisin kuma imam al-bukhari ya rawaito shi wani babin da yake babun aina yusalli zuhra yawm tarwiya ina mutum da ya sallaci azhar a ranar tarwiya ranar ga wata ranar da ake fita mina a ina ya kamata mu ya a azhar a makka ne ko amina to amina ne an anas daga anas bin malik bin malik rabbi allah anhu allah ta dashi annahu sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi fa qala lahu sai ce masa akhbirni bi shay'in aqaltahu an nabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin wani abu da ka fahimce shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-aqal shine al-fahm aina sallar zuhra wal asr yawm at-tarwiyah ina Manzara ta sama yi sallaci a za da la'akar ranar takwas ga wata na zulhijja shi ne yau mutarwiya ba da sai ce biminan ne. to kaga da hanci kenan manzala suna ya fita zahar ta masa amine sallaci a zahar da la'akar ma ta yi sallaci wato ainihin haka to da ka an fi son ka fita da safe a za da la'akar ta same ka ta same ka amina amma da za a samu matsala ba ka je ba sai da dare to aikin hajjin ka yayi kai da za ka samu matsala ma sai ranar arfa ka samu ka fita ka tafi arfa ba kai kwanan mina na ran farko ba aikin hajjin ka yi domin wannan kwana na ran farkon sunna ne ba wajibi ba ne amma ranar sha ɗaya da sha biyu shi wajibi ne ranar sha ɗaya bayan an dawo arfa kenan ranar sallah ka kwana ka sake kwana kuma washe gari ranar kawai gari ran sha biyu ga wata wannan wajibi ne na ran sha uku ga wata shi ma sunna ne ba wajibi ba ne ce kuma ustadi ne kana sai ce fa'ina sallar asara yau man nafari to a ina ya sallaci la'asar a ranar tafiya ranar da ake barin mina ranar da ake barin wato ainihin mina kana sai ce bil a abdahu sunan wuri ne wato wani wuri ne a makka a hanyar mina in ka baro mina za ka tafi makka ce to a abdah ya yi sallah a abdahu ya yi sallah ya sallaci wacce sallah kenan ya sallaci sallan sallar la'asar me yasa aka ce la'asar anan saboda ranar da zaka bar mina sai kayi azhar zaka yi me jifa zaka yi jifa sannan ka shiga makka ko kai jifa kai azhar sannan ka fita mana ba a jifa sai lokacin azhar yayi to kaga ba tambayi ina yi sallaci azhar ba saboda me azhar kan ta masa amina ne ya ka tambaya to da asar ba aminan yayi ta ko kama hanya ya tafi maka ya kama hanyar zuwa maka ne sai sallace ta amina abin nan a hanya akwa a hanyar makka shine al-aflah wato wani wuri ne kusa da abin nan a hanyar makka in ka baro wato ainihin mina to da aka ce yawman nafari ana nufin yawman nafari sani ranar da ake bari mina na biyu domin manzo sama sha uku ga wata bar mina ya kara wannan kwana ɗayan da ake karawa wanda yake mustahabi ne fa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi man ittaqa manzo sama yayi ta'khiri ne ya kai har ranar sha uku ga wata so da ka nan yomin na farin sami ranar tafiya ta biyu muna da yomin na farin awwal ranar tafiya na farko shi ne ranar tafiya ta biyu ga wata kwanaki mai na kowane da sunansa in ka dawo daga arfa ranar sallah a nan rana na farko ana ce mata yomin makar ranar tabbata amina dole ka ne ka kwana amina a wannan ranar ka gane wannan yini dole kana amina ka kwana amina ranar sha ɗaya ga wata yami ranar kafin ranar sallah yau mun nahar sunan za yau mu arfa tara ga wata ranar takwas ga wata yau mu tarwiya bari mata dauko da ta ranar takwas ga wata na me sunan sa yau mu tarwiya ranar koshi da ruwa tarwiya ma na kuma kasar da ta da ruwa don saboda ana ba alhali ruwa in suna tafiya lokacin babu kamfuna ranar tara ga wata shine yau mu arfa ranar arfa ranar goma ga wata fa yau mu hari ranar ke kenan ranar yanka hadaya to ranar sha je ga wata yi yau makarfi ranar tabbata amina ranar zaman mina bayan dafa bai halitta ko ne bar mina a wannan ranar sai ranar sha ɗaya ga wata shi ne yau makafi a ranar bayin na farko ga wanda ba a fanya ya kwana uku amina a ga ya kwana biyu kenan to ranar sha uku ga wata kuma shi ne yau makafi tsani ranar bayin mina na nawa na biyu kenan sau da haka ko kace min nafaril akhir na karshe ke na ranar tafiya na wato ainihin karshe to a wannan rana na karshe ne ya yi sallar la'asar a afta idan amine a zahar ko amine a zahar sun matsala ana sun sai ana fiye wato abin da ya sa aka ce amina za eh, manzan sama saboda yana son zawali kamar yadda abdullahi bin umar ya ce yana son ya yi jifansa da wuri yana zuwa ya tsaya ne ya jira lokacin azahar ɗin in ya ji sai a zahar shi yasa Abdullahi bin Umar yace kunna hayyano, fa iza zalat ash-shamsu ramaina mun kasance muna jiran lokacin jifa ne in rana ta yi ne sai mu yi jifa sannan sai mu yi sallah saboda ka yayi jifa yayi sallah yanzu zai kama hanya zuwa ga makka to a hanyar makka kuma yi sallar la'asar ثم قال labarin sai ce if وأن اللابارين سيتي افعل كما يفعل أمراؤك كأيكتا يندشوا قبلين suke aikatawa. Ne ma'anar sa kenan idan an yi tawaga ana dawowa daga mina kar ka ce sai an zo afta a yi sallar la'asar a'a ka yi sallah inda jagororinka ko ka yi sallah shi ne ma'anar isfalka wa yafal umarauka ai salli haitu sallon ka yi sallah inda za su yi sallah to da haka yadda aka tsara tafiyan in aka ce nan doka ne kar a tsaya to kar ka tsaya kila za ka haddasa cin cindo za ka haddasa hujjin aure so da sai a ce to inda shugabannin suka tsara za a yi la'asar to anan za a yi ba wai in amina za a yi la'asar kan a tafi shi kenan aka ce to yanzu sai an yi sallar la'asar za a bar mina a yi diba in an yi la'asar shi kenan in kuma a hanyar wani wuri daban ne aka ce a yi sallah in ma sai an dawo maka ne lokaci bai zai kure ba aka ce a yi sallah ka yaka ma'ana dai karkai wa shugabannin ka ta waye. ka ce to kai dole a sauke ka a mota ka yi sallah a afta inda manzan su yi sallah ka ce dole ka an sauke ka wurin a'a duk inda za a yi sallah ka yi sallah ba dole sai ka yi sallah nan ba saboda yin sallah a wajen ba sunna ba ne duk da manzan su ya yi sallah a wajen me yasa bai zama sunna ba saboda ya yi sallah a wajen ne ittifaqan dace dace aka yi ba tawadu ba ne ba dama ya nufi lalle ya yi sallah a wajen ba ne sallah ne ta kama shi a wajen kai ma duk inda sallah ta kama ka sai kai sallan ka na fata mun fahimta hadisi na gaba ummul fadli radiyallahu anha qalat shakka an-nas yawm arafa في قوم النبي صلى الله عليه imam to ce da babun da ke bayanin azumin ranar arfa an ummul daga ummul radiyallahu anha Allah da ita ta tace shakka nasu yawma arafata fi sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam sun yi shakka ranar arfa manzo sallallahu yana azumi ko ba azumi amma ya faɗi falalan azumi azumi ranar arfa yana kankare zunubin shekara to kaga za a yi shakka to a arfan ma ana azumin ne ko ba a yi ko sai wanda yake gida da su wasu ke shakka ko duka ma sabai suna shakka manzo sama yana azumi ne ko ba azumi yake ina azumi ko baya azumi shikenan ummul fadl ta ce fa ba'athu ila nabi ta alaihi wasallam bi sharabi sai na aika manzo sama wani abun sha kamar wani nono haka sai ta ce to da nauyi mu tambaye ki kana azumi ko baka azumi ga da nauyi aika zo ka tambaye mu son azumin nafila wanda kake jin nauyin sa babban mutum ka zo ka kana azumin nafila ko baka yi kaga da nauyi to sai sai wayo Ki ta dauki dan nono haka a ƙwarya sai ta ce ku je ku kai wa Manzala Allah ku gani in ya sha baya azumi in bai sha ba kuma yana azumi shikenan fashari bahu sai shanye shi sau da aka yi shanye shi gaba da za ka ba shi kaga ya tabbata ba azumi to wannan shine ake cewa azumin ranar arfa sunna ne ga wanda baya tsaye a harfa wanda yake tsaye a harfa kuma shi shine ya ci ya sha don kama yogurt ka sha don kama shinkafa ka zaka ci ko za babu maganar kace azumi take ba kokari bane dan manzo ya sa bai yi azumi ba a wannan ranar amma wanda bai je arfa ba kuma sunnar sa shine azumi sai ya samu ladan azumin wato arfa hadisi na gaba ni ne umar radiyallahu anhuma annahu jaa yawm arfa hina zalati shams fataha inda surajiq al hujjaj ah, inda surajiq al hujjaj ba hujjaj ba fa kharaja wa alayhi min hafa mu'asfara فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواها إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنذرني حتى اصيب على رأتي على رأتي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فصار فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج وانا حديث إيمان كان توجه واني باب باب التاجير بالرواه يوم أربعة ما بين بيان وتوتكيا أرفع da lokacin karfin rana shi ne attaji wato karka bari sai rana ta yi zawali ko yamma ta yi ka shiga filin arfa'a ka je arfa tun kafin abin nan rana ta yi wato ta yi zawali sai ka je namira a namira ake mai ake sallan arfa sai a ƙarisa cikin filin cikin filin arfa shi ne sai ce a nimni umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar allah ya da su annahu shi abdullahi bin umar ɗin. annahu lallai ki da a yau ma arfa ta ya zo ranar arfa shi na zalafi shamsu yayin da rana ta bushe ya zo arfa yayin da rana ta yi zawali lokacin zahar yayi fasaha inda suradiqi alhajjaj sai yayi kururuwa wato ya dan yi wani murya ga gaban kace inda suradiqi alhajjaj a wajen khaiman hajjaj bin yusuf as-saqafi hajjaj bin yusuf yusuf as-saqafi wato suradiq shine abinda ake kewaye kaima da shi idan kai botun ba a kwanin kyalle da ake kewaye tantin da shi ba ba shi ne surajiku hmm, katangan tantin amma ba katanga ba ce kyalle ne ake kewa da shi kamar da zai tala ke cewa wa kulil haqqu min rabbikum ko man sha omin wa man sha a tannadi zuwa limina naran haɗa bihin ha Allah ya tanada wa kafurai wutar janama wanda ta kangun wutar janama ta kewaye su surajin na gefe-gefen saboda haka sai ya zo daidai wannan wajen kuma zai ka duk tanki za ga yana da boto yana da kuma gefe-gefe kamar wannan zaro to sai zo wannan wajen sai ya yi shaida. Wannan fasaha ya sanyi wata 'yar murya fakaraja sai ya fita wa alaihi min hafatun wa ya fita din hajjaj da ya je a je ji murya sai ya fito idan ba san ɗaya suke ba wa alaihi min hafadun a tare da shi akwai mayafi mu'asfara wanda aka masa rini da jaja jaja wani abu mai ja shine mu'asfara to sai sai fito da wannan mayafin yana yana yafi da shi kenan irin babban kyauta wanda kana iya yafa fa qala sai ce masa malaka ya abu abdurrahman me ya faru me ne sha'aninka ya kai baba abdurrahman kenan abdullahi bin umar kenan. ya aka yi akwai bayani ne faƙala an san wa abdullahi bin umar ko sahabin manzon Allah ne amma ce kuma hajjaj ba sahabi bane tabi'i ne sai ce to me yake faruwa ne abdullahi babu abdurrahman faƙala sai ce arrawaha in kunta turidu sunna arrawaha ka taki ka tafi arfa tafiya arfa in kunta turidu sunna in dai sunna kake ne yanzu ne ya kamata kar ka bari sai yamma ta yanzu ku tafi arfa ka na mira A dai a yi hudu ba a shiga cikin filin arfa mun fahimta arrawaha tafiya in kunta turidu as-sunnah idai kana son wato ainihin sunna da kaga anan dadin aikin haji da malamai kenan ko shi shugaba ne Abdullahi bin Umar kuma malami ne sai ce to in sunna kake son kai to yanzu ne ya kamata wato ka abin nan ka shiga abin nan ka shiga cikin filin arfa qala hadhihi sa'a yace wannan lokacin qala na'am yace wannan a wannan lokacin a wannan lokacin zamu tafi yace a wannan lokacin qala sai yace fa anzirni ka tsan jira ni hatta ufiba ala ra'ati har in je in zuba ruwa a kaina kuma akhruju sannan in fito ma'ana ka dan jira ni dan je ne wanka wai suka ce wannan shi abdullahi bin umar din ne bayan ya zabura ya ce in kana son sunna yanzu za ka shiga arfa ya ce yanzu a wannan lokaci eh amma ka jira ni bari dan zuba ruwa ina zuwa waye zai jira shi shugaban duniya ba shugaban ƙasa ba shi shugaban ƙasa amirul mu'mini na gina khalifa ya ce dan jira ni bari in zuba ruwa ka gane fa nazala sai ya fita hatta karajar hajjaj hajjaj hatta hajjaj ya fito da yana fito yana saukowa daga inda ya wankan shi kuma hajjaj sai ya me ya fito mana sun yi kamun ya fito ya sauko daga inda ya wanka hajjaj kuma ya ya fito fakara sai ya tafi fakara lahu salim bin abdullah wato nan ka ga yana maka kiman wa kiman malamai kenan sai salim bin abdullah sai ya ce. salim bin abdullah shi kuma dan abdullah bin umar ne wa kana ma abihi ya kasance tare da babansa sai yace wa hajjaj ibn yusuf in kunta turidu sunnah idan har kana son yin sunna faqasul khutbata wa ajlil wuquf ka takaita khutba ka gaggauta wato ainihin tsayuwa nan kuma dan abdullahi ne shi ma malami ne shi yake kuma hajjaj wata sabuwar sunna abdullahi bin umar yana ce masa yanzu ne ya kamata mu tafi namira don aje namira mai ake sallah ake yi a yi mai a yi ba sannan sai a shiga cikin filin arfa namira inda masallacin arfa yake a yanzu to wannan wurin ba arfa ba ne amma da aka faɗaɗa masallacin rabinsa ya shigo arfa amma can gaba gaban ba arfa ba ne abin nan namira sunan wurin namira kuma ba abin da ba ne ba filin arfa ba ne don manzan sun ya ce wa kaftu ha huna wa arafatu kullu ha mawqif wartafi an baɗa ne urana wartafiyu an badani aura na tsaya arfa arfa ko ina wani tsayawa ne amma ku tashi daga namira waɗannan na shi ne inda namira yake wani kori ne ko yanzu in ka je gaban masallaci arfa za a ga wannan kori. da shi ke namira ba ta cikin filin arfa sai ce to idan sunna kuma kake so in dan abdullahi bin umar shine salim sai ce faka surin khutba ta kai ta khutba wa ajilu ko ka ta zuwa inda za ka yi tsawon arfa ka ka gaggauta shiga cikin filin arfa kar ka jira khutba ta yi tsawo har yamma ta yi kafin a shiga cikin filin arba'a in dai sunna kake so kuma to takaita za ka yi manzon Allah ta sama ya takaita ne da ga yake haji yana bukatan a dinga zuwa da mai da malamai akwai bukata a dinga zuwa da malamai fa ja'ala yanzur ila abdullah sai ya hatsu yana ta kallon abdullah bin umar ina ta kallon abdullah bin umar dai yanzu dan sa magana shi kuma yaro zai to haka abun yake ko ba haka bane da malami kuma ɗalibi yana baka fatawa kaga dole ka jira mai malamin kuma zai fada wadan ma ra'a zalika abdullahi yayin da abdullahi ya ga wannan ya ga hakan din ya ga yana neman ya faɗi wani abu ne kada sai ce sadaka yayi gaskiya yayi gaskiya haka ne inda sunna kake so ka takaita kudu ba ka shiga cikin filin arfa wa kana abdul malik qad kataba ila al hajjaj shi kuma abdul malik bin marwan ya rubuta wa hajjaj bin yusuf gwamnan sa ne Allah ya khalifa ibn umar fil hajj cewa fa shi bare saba abdullahi dan umar aikin hajjin sa ba in abdullahi bin umar yin haka zan yi saboda ai shi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai wanda za ka koyi da shi sama da wannan shi practical ne tare aka yi aikin haji da shi ya wuce ma a ce an koya masa ne don in koya maka kai za ka iya manta amma tare kuka yi ba zai wuya ka manta da haka kawai shi kenan sai suka dinga bin duk abin da Abdullahi bin Umar yake shi suke don aikin hajji su zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa aikin hajji ya gaji aje da malamai masu bita amma yanzu da asfi shadid ba a bawa hakan muhimmanci musamman jahohi wasu jahohi malamai su yi bita su yi watanni suna bita wata uku wata hudu in an tashi sai jirgin tashi ya basu eh, su ba za cikin wani da za a biya ba sai a biya wani daban wanda alhazan ma ba su san shi ba in zuwa zuwa shi a hanya ba za su ce ila ga malam ba ba fatawa babu wani abin da neman wani irshadi kuma wa'annan malamai na lokal gamman da suke zama da alhazai wata biyu wata uku wata hudu suna musu bita su ne alhazan suka sani wani ko rashin lafiya yi ta wannan malamin zai gaya wa shine zai gaya wa likitoci ko wani a zo a kama masa dauki in bata yi malamin zai gaya wa in wani abu yake nema na fatawa na addini wannan malamin da yake ya sani amma wasu wasu malamai daban da aka ɗauko na wani ba da zai kan zuwa haka nan kuma hukumar alhazai ma tsoron zuwa ma wurin su ke yi sai musu ga bukatan amma wani da ne malamai da ake gani suna shiga da fita da su sai na bukatan wannan kuma wannan malamin. sai su zama malamai ko innan malamai wani abu ya shige musu duk wutar su samu kuma innan ba su ainihin kwakwatawa kuma sannan su suka shafi tinkararsu su tambaye su abin da ya shafi wato ainihin aikin haji wato da haka anan kaga shi kansa shugaban aikin hajin ana na ana ta gaya masa ga sunna kaza za mu yi kaza za mu amma yanzu wasu sunnonin da yawa an basu saboda wato wa ainihin wasu hukumomi wanda da saboda cincirin da mutane sai a ce a ɗan rage lokaci ko a gaggauta lokaci to yanzu an dawo babu ma wannan illan ma an gyaggyara abubuwan amma har yanzu dai wa'annan matsalolin akwai su za a fita ranar bakwai ga wata maimakon takwas ga wata ranar ne ranar fita za a tafi arfa ran tara ga wata ran takwas ga wata za a dinga biyan mutane da daddare ana kai su arfa ka gai kwananka na muzdai kwananka na na mina a mayar maka shi a arfa sai dai kawai yi wunin ranan ranar ranan ne kawai Ka yi wuni amma baka kwana ba inda da dare ka dauko ka rana ka kwanan amma ba ranan kwanan minan ne ka kwana amma muka ce tun da sunna ne dama ba haji wani bai taɓa aikin aikin hajjin ba amma sunna ranar arfa shine a tafi da hantsi amma yanzu ana tafiya tun da dintire dajin akwai sabbin da ya sa aka mai haka saboda in an zo aka yi bosu da wani sai rana ta kusan faduwa bai karisa tantinan su ba a arfa to amma yanzu sai aka yi taraddudiya kowane bangare ga hanyar su fiw fiw motocin suna ta zirga zirga aka takaita motocin kuma aka buɗe hanyoyi sai zama yanzu kafin karyawa duk an gama jide mutane sai ya sangari waye duk an gama ji da mutane kaga inda da wata safin aka fara kafin azhar duk za a gama ji mutane amma malamin suna tsoron su yi magana a jifan gobe wanda gobe ma sai bayan azhar ne zaka zaka yi jifa ne kuma zai ajiye haka aka tsara su su kasa su tsare mu'assasa wanda suke kulawa da da abin nan da da fasuna alhazai da tantunan su da sauransu to saboda jajaye ne kuma su kuma hukumar alhazai suna tsoron su kasu saba wa dokan dokan Saudiya da ya kawai zama ayyukan su kar a samu matsala za ka in kare sai kake wa kanka hukunci kawai sai ka sai lokacin da ya kamata ka fita sai ka sai ka wa alaihi wa sallam wa qifan bi arafa fa qultu hadha wallahi min al-hums fa ma shanuhu ha huna ana hadisin imam bukhari to shi a babin da ke atta ayyulu ila al-mawqif wato babin da ke bani gaggauta zuwa sai zawali bayan an yi sallah a namira to ana sallah a namira haka manzala ta sama yi muka ce ba filin arfa bane amma kan gaban filin arfa ne to amma a yanzu kuma ina ake sallah a cikin tanti ake sallah to wannan afwanu Allah ya dade shi qala yace abalaltu ba'iran li na badda wani raqumina kaman ka ce raqumina ya bata kawai shine ma'anan na badda raqumina ko da ba shi ya batar ba ma'ana yayi sakati kana raqumin sai tafiya bashi Fazahabtu, zahabtu atlubuhu yawm arafa sai na na tafi ina neman raƙumi na ranar arfa sannan kuma in ka ɓata ranar arfa aiki ya same ka guda dina ta neman raƙumin sai da ta same shi ranar arfa na bifa daga ƙorin shawa yake fa ma shi an wuha me ya shi nan kuma me ya kawo shi nan ai ƙorin shawa ba sa kaiwan arfa su aikin hajjin su a cikin harami yake karewa harami kuma in ka baro mina to ka baro harami sau da aka sai suka ce to mene ne ya kawo shi a shi ba ba ƙureshi ba ne da ya ainihin wato ya tsaya a inda ƙureshawa suke tsayewa kawai kada su taho arba. wannan shi ke nuna manzon Allah ta suma shi ne zo da shari'a a tsaya a arfa ta ga aikin hajji sun ne ana yin zarfin kafin zuwa musulmi amma akwai abubuwan da shari'a kuma take gyara kai da fasu min arfa ko za a yi da zaran kwanan ba da sauransu sun zo suka ce ba za su bar harafin su je wani wuri kuma suke za su je su yi wani wani wani ibada to da haka mamakin da ya yi saboda wai ya fita ya bar haram kuma shi na cikin Qurayshawa to ai addinin sa ba addinin ba bane addinin Allah ne da haka ina da shari'a da haka kowa shari'a ne sai wan arha kuma rukuni ne na na yin haji in ba barka sai arha ba ka haji manzo ma ya alhaji a arafa aikin haji shi arafa karatu duk wanda ya samu uzuri yana maka mina har aka yi tsayuwar har harfa aka wuje har gari ya waye bai samu je tsayuwar harfa ba to sai zai jira ta wata shekarar yin aikin hajjinsa amma aikin hajjinsa bai yi ba ya yi koma su aikin hajji amma shi bai aikin hajji amma in ka tsaya da daidai to sai ka yanka karago maimakon da rana da baka tsaya ba ko ka tsaya da rana da wani gudu ya sa dole aka daidai ka aka kai ka asibiti a cikin maska baka kwana ba to in kai baka kai dire ba to in kai yanka rago ya wadatar to amma yanzu alhamdulillah a arfan ma akwai asibitoci ba asibiti dai ba ma inda za a kai ka hajjiren yayi in kawai da suke zuwa aikin hajji suke samun matsala na rashin lafiya suna suna kwanciya asibiti to in dai rashin lafiyan bai hana su su san me ake ba ma'ana in suna cikin hayyacin su sun san me ake to ana diban su a je a kai su arfa don kasu ya karan aikin hajjin su amma in baka san inda kake ba ko kai ka arfa kaga bai yi ba ba ba ko san ma ibada kai ba to wannan ba a ɗaukan mutum sai da wata shekara ya saki hadisi na gaba al-usama bin zaid radiyallahu anhuma suila سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا قال الراوي والنص فوق العنق wani hadisin kuma a babin asiru iza da fa min arfa ya ake ya ake tafiya in mutum ya baro arfa ya ake tafiya an usama ibn zaid daga usama ta dan zaid radiyallahu anhu ma Allah da su da shi baban sa zaid bin harisa duk yaran gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tambaye shi usama an sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangane da tafiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada a aikin hajin da yayi na bankwana wanda ya bankwana da al'ummarsa hina dafa yayin da ya tunkuɗo daga muzdalifa daga arfa kai yana tafiya muzdalifa da ya baro arfa zai tafi muzdalifa sauyi ko tafiya a hankali ko tsakatsaki wace irin tafiya idan ita zama sunna shi ba ko qala sai ce kana al anaka ya kasance yana tafiya ne tsakatsaki shine al anaka bainal ibda'i wal isra tsakanin sauri da da dinkiri tsakanin sauri da sai kenan shi ba mai saibi ba shi ba mai sauri ba tsaka tsake yake tafiya Kuma tsaki ne yasa saboda cincirin don jama'a fa iza wajada fajwatan in ya samu wani gurbi ko mu ce wata kofa ko wani ɗan sarari nafa, sai gaggauta tafiya fajawa shine dan wuri yanzu kana tafiya a kasuwa mutane ko ina kana tafiya a hankali ga banka da ka? sai ka samu dan alawo sai kaga kai sauri ka fita to shine ma'anan fajawa shine furja in ya samu wata watan wata kofa nasa sai ya gaggawa a sana'a sai dinga tafiya da sauri da za ka tafiya cikin jama'a yake idan kana cikin jama'a sai zama akwai cincirin jama'a ka tafi a hankali yadda suke tafiya in ka ga an dare nan amma da hanya kana sauri sai ka kama tafiyan ka kawai nan amma cikin jama'a ba za ka dinga ture mutane ba kana tafiya kana ture mutane kana cutar da jama'a kuma zarzawa ba so ya cutar da mutane ne amma in ba haka ba a za a yi cewa a gafara hanya a gafara a gafara sallallahu alaihi wasallam manzo ya sama baya son cutar da mutane yanzu yin wani sarkin wani gari ne an dinga buɗe hanya kenan ko wani shugaban ƙasa za a ga masu bulala police abin jami'an tsaro da bulala da wai ana ta buɗawa to shi manzo ya sama baya haka yana tafiya da al'umma. in ya samu sarari ya yi sauri in babu kuma yana tafiya a hankali sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anan fa'iza wajada fajwatan ya samu wata kofa nasa sai sauri qalar rawi yake wa nasu fawqa al sauri yana sama da mai tsakatsakin tafiya al ku shine tsaka tsakin wato ainihin tafiya hadisi na gaba ni ne Abbas radiyallahu anhuma annahu dafa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yawm ma'arafa. fa sami sallallahu alaihi wa sallama wara'ahu shadidan wa barban lil ibil fa ashara bi sawti ilayhi wa qala ayyuha an-nas alaykum bis safina fa inna al-birra laysa bil idaa wannan hadisin imam a babin amrun nabi umarnin manzon sama cewa a tafi a miƙe lokacin da aka baro arfa fa iza afattum min arafatin fazkurullah inda mash'alina idan da aka baro arfa yana cewa a tafi a cikin nikuwa wa isharatu ilaihim bi sawti kuma yana nuni da bulala yana cewa a tafi a hankali kamar ka dinga haka haka da hannunka a tafi a hankali a hankali eh, yanzu in ka zo kana gudu da mota A wani abu wani aiki da ake akan hanya za ga ma'aikata suna maka haka haka ma'ana ka tafi a hankali haka yake nuni da bulalansa wasu suna sauri don zaka cutar da wani an yi ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya dada su annahu dafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam arfa Ya yi tafiya tare da manzo sallallahu ranar arfa wato daga arfa zuwa muzdalifa sami annabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadida sai maza sallallahu alaihi ya ji a bayan sa zajran tsawa shadida mai tsanani yaji ana ta tsawatawa raquma ana ta tsawata wa raƙuma da dawakai wa barban lil ibi da kuma dukan da ake wa raƙumi. kuma cewa su dinga sauri ya ji wannan ba share bi sauɗin ilayhi sai musu nuni da bulalansa zuwa gare su wa kale yake ayyuhan nasu ya ku mutane alaikum bisakina rizinci nutsuwa shi ne ma'ana alaikum bisakina yana koron ku da nutsuwa ku dinga tafiya a nitsi haka ake son tafiyan musu babu ture-ture fa inna birra laysa fil iba fa inna birra haqiqa kyautatawa laysa bil ibada abin nan inal birra haqiqa ibada da'a wa Allah subhanahu wataala laysa bil ibada ibada gaggawa bane da zuwa ake wa Allah ta'ala da'a laysa bil ibada ai laysa bil isra ba da gaggawa ake yin ibada ba to da haka da abin nan ba kai kuya kuya kuya ka abin nan a'a da zuwa ne Al albirru shi al'amalu salih aiki na gari laysa birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر يزوى قرشي هذا توحيدي ده إبادة شنع البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تريدون براكو زمن ما سطاعة بسير كون شردا قبل ده كنت يسوى ومشين يذكر قوى الجنة وكيتي تطاعة ليس بالإيضاع باوي ده تفيا كلها فيا ده ثوري بني هذا نسوى أشين ده wannan kaga an faɗe shi aikin hajji ko ومن هذا قاعدة أصول العبرة بأمم اللفظ لا بخصوص السبب أنا لراد أمم اللفظ إن دكان إبادة جزاء والله تعالى بعد خويا خويا بني yanzu mutum da zai zo yana zikiri yana ta tsalle yana ta kirkima kaga wannan shine al ba ibada da haka an yi sai ake yin ibada ala bi tatma'innul qulub na ambaton Allah zukata suke nutsuwa kuma kamar za su ma yake ibadan ka an ba yana yi da sauri sauri ba ko sallah da aka zo aka ce idza ataytum salata fatuha bis sakinati wal waqar fama adrakum fasallu wa ma fatakum fatimu in za ku je sallah ku je da nitsuwa yawa nitsuwa na gabbai da nitsuwa na zuciya abinda ka samu tare da liman shikenan abinda aka riga ka aka yi rama daga baya ka cika ta daga baya ba dole sai ka samu jam'in cikin ba amma son koyawa koyawa koya to ya kana zikiri kuma kana koya ko kana sallah kana sauri kana sauri a babu ne so haji saboda aka maza sun ce fa innal birra laysa bil ba, shi biyayya ba da gaggawa ba ne, da'a ba da gaggawa bane ibada ba da gaggawa bane hadisi na gaba an asma hadisi abi An radiyallahu anhuma أنها سألت ليلة سأل نزل jama'a جمعا إنه المزدلفة فقامت تصلي فصلى ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قال لا فصلى ساعة ثم قالت هل غاب القمر قال نعم قال فارتهلوا فارتهلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها قال فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا كان غلتنا قال يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظغن wannan hadisin imal bukari ya rato shi a hadisin da yake babu man qaddama ba'fata ahlihi bi layli yaqifuna bil muzdalifa wa yad'un wa yuqaddimu idza ghaba al-qamar babin da ke bayanin wanda ya gabatar da iyalansa ko iyalansa masu rauni da daddare wato ba su gama kwana a muzdalifa ba saboda raunin su in dare ya wuce tsakiya shikenan sai su wato kama hanya su kuma su su tsaya a muzdalifa su yi addu'a su yi sallan magariba da isha sannan sai su tafi idan rana ta ɓace wasan ranar goma ga wata kuma tana ɓacewa da wuri ba sai can asuba ba ne ba na dai bayan sha biyun dare bayan sha bayan dare ya riba shirya ta izini ne wa masu marasa lafiya da mata da masu rauni su yi gaba su je su yi jifa su tafi ainihin maka su je su yi dawakin wannan babu yana wannan magana ana asma binti abi bakarin da zama akawo yar abubakar radiyallahu anhu ma Allah ya da su da ita da babanta annaha nazalat ta sauka lilata jam'in jirin muzdalifa aljamu shine mai muzdalifa muzdalifa tana da suna guda uku tana da almuzdalif kanta tana da aljamu tana da kuma mash'aril haram mash'arul haram a afattum min arfatin fadkurullaha inda almash'aril haram to sai a daren jam'u shine daren muzdalifa inda muzdalifa a wajen muzdalifa to kaga da jambo da muzdalifa da mashkal haram duk wasu wurare ne a muzdalifan gaba ɗayan kamar sai ta tashi to salli tana sallah wa salla sa'atan sai salla ne dan lokaci sun makala sanan sai ta ce ya bunayya ya kai dana hal ghaba al-qamar wata ya bace wata ya bace daga sha biyu na gotawa zai bace a goma ga wata قال في تتي قال في تي لا فصلى ساعة في صلى نتن لوكتي ثم قال سنتتي هل غاب القمر متى يا بتي قال نعم يتي وتا بتي قال في to فارتحلوا تقتفي wato urwatu bin zubair kenan ko shine da ya bunai ya kai dana saboda abin nan ita matar zubair bin awam ne shikenan farta halna tace sai muka tafi wa magaina muka muka muka shuɗe muka bar muzdalifa hatta ramatil jamra har asma binta abubakar ta je ta jefi jama'atul aqaba din wato jama'atul aqaba wanda ake ranan sallah washe gari bada washe gari bayan an yi arfa ranan sallah da daidai ta bar muzdalifan gari da waye ba kuma ta je sai jima mace saboda an mata uzuri saboda kasancewanta mace kasancewanta mai rauni kuma raja'at sannan ta dawo fa sallati suba ta sallati asuba fi manziliha a masaukinta wato amina kenan ta sallati asuba amina qala sai ce fa qultu la tinati ya hanta ya ke hazihi ma qurana mu bana zaton mu fa illa kan kallatna ba ce mun jijjifi mun yi sammako ba ni fa ina gani mun bar mun bar muzdalifan nan da wuri ba a shi mun yi somi na kuma asuba ba sai ba har mun yi jifan mu anya ba mu yi sauri ba kuwa ba mu yi sammako ba kuwa kala sai ta ce ya bunayya ya kai ɗana. inna rasulullah ta sama a adina lil zuhri manzo sama yi wa mata izini su tafi mata masu tafiya su ne azun jam'u da'ina ita ce matan da aka tsora ta akan haudaj wato akan abin da ake sawa a dan takin da ake tsorawa akan raƙumi a sata aka ma hanya na tafiya to shine sai ake gaya mata wannan kowace mata to da haka ya yi wa mata izini za su iya tafiya a cikin dare ba sai sun kwana a a muzdalifa ba wannan shi ne zancen da ya fi inganci su masu rauni ba sai sun kwana a muzdalifa ba an aisha ta radiyallahu anha qala nazalna al-muzdalifata فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أن تدفع قبل حكمة الناس وكانت امرأة بضيئة فأذن لها فدفعت قبل حكمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم bihi wannan hadisin daga Aisha radiyallahu anha qalat tace nazalna al-muzdalifata mun sauka muzdalifa bayan an da daga arfa fasta'azanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saudatu ke saudatu bintu zam'a matar manzo Allah sallallahu sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ta dafa sai ta jifa qabla hadamatin nas kafin cincirin mutane sauda ita ce matar manzan sama ta biyu ko ba da tuwon khadija ya aure ta aka daura auren aisha bayan shekara uku ita kuma aisha aka tare da ita to mace ce ta lokacin da ake mutuwa wa inji ba sai mutane sai su tafi da wuri kowa yana so je da wuri ta tafi da cikin don mutane to kai da kare na tafi da wuri wanda wanda in an je kawai a haɗu a lokacin da kowa na gaggawa sai zama a lokacin da ke mutuwa wanda ya bari ya kwana a musulmi ba kuma gari ya waye kafin ya tafi kafin ya an zama abin da ake yi to da haka kenan sai zama a lokacin kuma wannan gaggawa ba ba ta da amfani ka zuwa a ko ya kuma ka kafin gari ya waye ba da amfani ba za ka bari gari ya waye amma da aka kanta a rawin da akwai lokacin jinjirin amma galibi ba wani ne matsala bane yanzu Buri ya riga ya yi fadi an ba da rauni yace wa aqamna hatta asbahna nanu mun ko muka zauna ji Aisha har muka wayi gari ta zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dafa'na bi tafsihi sannan sai muka tafi tare da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala an akuna sta'azantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama na nemi izinin manzon Allah na tafi na bar mutarifa a cikin dare kamar tsarin saudatu kamar yadda saudatu wato bintu zam'a ta nemi izinin manzala salata masu tafi kafin gari ya waye a habbo yi shi ne fi so min makaruhin jini daga duk abin da zai faranta mini ne to amma ban yi haka ba me yasa ba ta yi ba don ta yi aikin hajjin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta da shi amma ita ma da za ta so ta tafi da wuri ba tare da sintirin ɗin mutane ba kaga zai rage mata wahala to amma sai ta ce kawai bari ta jira kawai wanda wannan ta ba da uzuri saboda tana da jiki sai ita kuma ta ba da uzuri me za a ce ita ko ba ta da jiki kaga gida ce a ce ah, ba ki da wannan uzuri ga bare mata daɗi ba sai ta hakura kawai ta jira sauran jama'a aka tafi tare da tare da shi tare da ita to wannan kuma a yanzu abin da fi mutum ya jira jama'a musamman sabon alaji sai bai jira jama'a ba karshen ta zai je ba in ya bata kuma ya sha wahala wajen me wajen dawa tantinsa idan mutum ne wanda yana da gane wurare wannan kuma babu laifi amma dai sunnar manzala ta sama shine a kwana a muzdalifa sai an yi sallan asuba gari yayi haske kafin rana ta fito da haka ba a tafi a cikin dare ba a kwana a cikin dare ibnu hazan ma yake kwanan wajibi ne in ba yi ba baka da aikin haji ko kuma malamai da suka tafi akan haka amma dan tawafi in ganti sunna har aka yi masu rauni uduri ba sai sun kwana ba kwanan ba wajibi bane amma sunna shine a kwana kai aikin hajin ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malikiya cewa suka in ka sauka ai sallam magariba da isha ka dan ji abinci daidai wannan lokacin ko za ka iya tafiya so an-nuzul bi muzdalifa suke cewa ba al-mabitu bi muzdalifa ma sauka kadan jira kadan a muzdalifa amma zancen da yafi inganci shine a kwana in ba uzuri ka da shi wannan shi yafi sai wata ke kwana ba ka da shi ba ka ce masa sai yayin ka ba tunda akwai sabanin malamai a wannan وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته